Sashen Hausa na Studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 29 ga watan Juwan na 2021. A cikin shirin za ku cewa shekarar 2021 za ta kasance da ruwan sama mai yawa tare da ambaliya. Wannan bayani ya fito daga wata haduwa yau da yamai kan hasashen yanayi. Muna tare da ƙarin bayani. an shirya wata haduwa manoma yau a nan yamai a game da bukatun takin zamani kasar nijar za ta sami ton dubu hamsin wato na takin zamanin a cewar shigo banya shugaban kungiyar mutanen karkara a rahoton musamman na shirin na yau za mu shi hira da adama karimu mai sai da rairai wato kasa da take kwasowa a gabar kogin isa da kuma sai da a birnin yamai. Yau a nan mai aka yi wata haɗuwa kan sakamakon hasashen lokaci a game da noma, ruwa, yanayi da kuma wato fasalin fuskantar al'amarin ambaliyar ruwa. Daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa ya bayyana cewa shekarar 2021 ma za ta kasance mai ruwa kuma ya waje ba a jira faruwar ambaliya. Muhammad da Hussein Ibrahim ya yi wa Musa Hassan ƙarin haske. L'année 2020 a été exceptionnelle. Shekara ta 2020 ta kasance ta musamman an samu ambaliya da malalar ruwa. Wannan yawaitar ruwan sama mu jaddada cewa akwai ƙasa da ke mamaye ɗaya daga cikin koguna wato kogin Isa. Idan kuma ƙasa ta mamaye kogin Isa dole ne a samu ambaliyar ruwa mai tsanani. Game da hasashen shekara ta 2021 za ta kasance mai damshi. Hasashe ta fuskar ruwan sama da matsalar ruwa da za su kasance fiye da matsakaici da na alƙalumman ma'auni. Ana da hasashe da suka zarce kashi arba'in. 25 cikin 100 akwai ambaliya ta bazata tuni gwamnati a wannan shekara ta ɗauki matakai domin gyaran shingen kariya dole a ci gaba da wada kan jama'a domin mutane su rika shayar da su yin ramu wajen shingen kariya abin da ke kawo kariyar su ya kamata mutane su bar hanyoyin ruwa a ci gaba da sa ido kan koguna bisa la'akari da halin yanayi da sanar da al'umma akai-akai domin samun mafita a game da matsalar biyan bukatun manoma wajen samun takin zamani cikin gaugawa a daidai wannan lokaci na damana ilahir masu ruwa da tsaki a wannan fanni sun haɗu yau a cibiyar al'adu ta sai oshe da kenan yamai wani kamfanin ƙasar togo ya sha alwashin samar da ton dubu hamsin na takin zamani domin niger a cikin ƙanƙanan lokaci Jibo Banya shugaban kungiyar mutanen karkara ya yi wa Muktar Hamadu karin bayani. Yau mun taru nan kwana biyu ne za mu yi. Magana ɗaya Niger tare da abokin aikin shi sun ce da takin kaima ne yana kula da shi kamar fannin gwamnati. Yanzu an buɗe yan kasuwa suna da hanya su tai su kawo taki su sai da inda suke so su sa farashi wadda ya kamata. Da wannan ministry ya zo ya mai da wannan aiki babban abu zuwa gare shi. Wani ya zo nan da yana da wata kungiya da aka ce ma dek yake shi yana da taki ton dubu hamsin da mun kashe can ya gwada muna taki kala biyu ne akwai ire wannan wari akwai np dubu hamsin da bakwai da buhu uku to da mun ga wannan taki in niger ya shirya ko mutum yana iya tai kungiya yana iya tai wannan labari ne za mu ba mutane don su san akwai hanyoyi inda in sun bi suna samu dama su bunkasa su. bayan wannan bagiri ita ne za ta zama mu da wanda zai kawo taki banki ne wanda ya kamata manoma da masu zaman kansu mu tashi don mu gani yaya ne wannan banki za mu tattalin ta. ta tashi ta zama banki mai kyau. a garin gingimi da ke jihar difa an sake buɗe kasuwar kifi bayan wato kusan shekara ɗaya da rufe ta sanadiyar hare-haren 'yan kungiyar boko haram lawan umaru mataimakin shugaban masu sai da kifi na kasuwar ya ce wannan sake buɗewar da aka yi babban sauƙi ne ga al'umma a hirar shi da haru ahmadu muna allah godiya muna wa shugabanni godiya wanda muka shiga wajen wata goma sha ɗaya da 'yan kwanaki muna zaune muna jiran a buɗe mana wannan kasuwa kenan alhamdulillah yaran mu bamu bari suka je suka shiga mugun abun nan ba muka ce za mu yi haƙuri mu jira sai lokacin da gwamnati ya ce ya buɗe rana tsaka gwamnati ku zo za mu buɗe kasuwa suka mana takardun da muka bada aka bi hanya wanda kowa bai ce mana komai ba kuma in Allah yarda ba za mu sake bari matsalolin da suka tashi a baya aka rufe mana kasuwa ba za mu bi wani abun sau da kafa yadda in ka ce ba za ka bi waɗannan dokoki na gwamnati ba to fa sai ka bar wannan kasuwan ka je wani kasuwa ka yi wani abunka tunda wannan guri ne na kowa garin nan kowa da wanda bai taɓa zuwa kasuwan kiwon jiya sai da ya zo Masana ƙauyukan fanci da kewaye sai ƙara tashi suke yi a cewar Sumana Hamidu Prefen gundumar Tera da Studio Kalango tuba yau da safe. Ya bayyana cewa mutum 2,414 suka isa a garin Tera kawo ranar 29 ga watan Juwan da muke ciki wato yau. Tuni kuma hukumomin yankin da abokan arziki suka dukufa wajen ganin sun ɗauki ɗawainiyar waɗannan mutane. Sumana Hamidu ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. Zuwa yau da safe na mun tantance iyalai 414 tun zuwa ayari na farko gwamnati ta ba su cimaka da aka ajiye na gaggawa ton biyar na hatsi ton biyar na shinkafa aka baiwa waɗannan da suka baro garuruwansu. Akwai ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin tsara baiwa mutanen taimakon kayayyaki. Akwai asibitin yankin da ta kawo gidajen sauro akwai ƙungiyar kadef da ta taimaka da buhunan shinkafa 200 da biduwa na mai da tabarmi 100 da bokitai 100 da kuma butoci 100 da sabilai a halin yanzu dai babu asibitin tafi da gidanka amma akwai ƙungiyar save the children wanda suka ɗauki ɗawainiyar lafiyar yara A shirinmu na jiya mun kawo muku batun cewa shaguna da rumfuna da dama sun kone wato sannan wasu makudan kudade sun salwanta a cikin wata gobara da tawakana a tashar motoci ta garin Gure da ke jihar Zandar. A jidan Chef Abubakar a tahiru shugaban ma'aikatar sojojin kwana-kwana na Gure ya yi karin bayani akan dalilan gobarar da kuma asarar da aka samu a zantawar shi da Abdu Inga. abin da ya haddasa gobara kursirki ne wurin da suke sharjikin portable daga nan ne da wutar ta faru shago 27 waɗanda sun ka one da runhuwa bakwai da kuɗi miliyan hudu da jika ɗari biyar da gomiya tar da tara da naira dubu tamanin ko rauni ba ji dai wanda ce ya ji ciwo ba wurin gobar dai mun samu mun hidda kaya da dama waɗanda wuta ba ta kai gare su ba lokacin da mun je da yake tol ne sai a hoshi tolkin a hidda kayan mutane waɗanda shagunan sun kama lalle akwai da dama cikinsu da hankalinsu ya tashi sosai tunda waɗansu duka komi da komi nasu cikin shagunan suke ajiya da kuɗin da wasu takardu nasu wani takardun gidaje muna jiya hankalin mutane dangance da wayoyin wuta ya kamata a rinka kiyaye a sa waya wadda ta kamata kuma a bari installation ta ko ina a jawo a jawo a yayin da ya rage kasa da wata ɗaya a gudanar da sallar layya a niger ana saka raguna sosai a kasuwar sayi a cewar wasu masu sana'ar raguna sai dai kuma sun bayyana cewa kasuwanci na gudana ne da sanyi-sanyi domin babu masaya da yawa a bana saɓanin shekarar da ta shuɗe a daidai wannan lokaci sun kuma yi wa shaibu mamudu ƙarin bayani wannan lokaci na sarar layya mun yi tunanin kasuwar za ta yi fuska amma dai ba mu ga alamu ba ba mu sani ba nan da kusantowar sallar watakila za a samu kasuwar shekarar bara a wannan lokaci tun da kasuwa ta cika bata ja baya ba har zuwa sallah kowa ya samu daidai karfinsa amma a wannan shekara kawai mutane suna zuwa su leƙa ne su koma akwai rashin kuɗi ga jama'a ne saboda idan akwai kuɗi ba a ganin tsadar dabba don haka idan ba rashin kuɗi ba kowa yana son ya sayi ko rago biyar biyar amma idan baka da ko kuɗin ɗaya dole ka haƙura. amma dinsin da dole ne kai ba boron su duba fo. wa kai hunkun da yana gowa. dabbobi yau ne suke da sauki amma babu haraka muna tunanin yadda komi zai daidaita mutane suna son abinci da na abinci za su yi. kasar Nijar da kasar Amurka su rattaba hannu kan yarjejeniyar kula wata kula da safarar kayan nukiliya ba kan ka'ida ba da kuma sauran sinadarai masu guba. Mataimakin babban daraktan hukumar Haniya mai kula da makamashin nukiliya a Nijar ya yi bayyana cewa wannan yarjejeniya za ta bai wa Nijar damar wato tsare iyakokinta da kuma karfafa jami'an tsaro wajen gano duk wani sinadari mai guba. Maiga Abdulwahab ya yi wa Tarlani Fudai Ahmed da ƙarin haske. Wannan yarjejeniyar tana ba mu damar mu kare iyakokinmu mu karfafa wa jami'an mu gwiwa wajen tantance wasu sinadarai masu cutar da jama'a. Zai bai wa Nijar damar ta samu kayayyakin aiki da za a girka iyakokinmu domin kula da shige da fice sinadarai masu cutar da mutane. Kamar yadda kuka sani a yau sinadaran ana iya amfani da su ta hanyar da ba ta dace ba. Ganin halin da muke ciki wannan yarjejeniyar zai ba mu mu damar kare ƙasarmu da kuma kasashe na g5 sahel a bisa wannan hanyar ne aka amince da wani yarjejeniya euh, a yamai wani gungun 'yan kasa da ke kawo nasu kokari wajen kare muhalli sun gudanar da wani aikin kare itatuwa a hilin da ke gaban babban masallaci wannan shine farkon suma wani tsari da gudanar da irin wannan aiki sau ɗaya a wata kuma a ranar lahadi Dr. Sani Bodo Bashiru mai bincike a fannin ilimin wato noma na zamani ya yi wa Michel Deji karin bayani. Mun ga cewa mun yi shuke-shuken itatuwa amma akwai abin da ya rage shine kula da itatuwa. Sai muka ce a matsayin mu na masu kishin kula da muhalli za mu keɓe lahadi a wata domin mu zo mu kula da itatuwan wanda zai ba su damar su girma. Mun tantance itatuwan da suka mutu za mu sake shuka su da kuma gyara itatuwa domin su samu yadda da za su girma aiki ne na duka 'yan ƙasa gwamnati tana iya ƙoƙarinta amma mu ma a matsayinmu na 'yan ƙasa kowane a cikinmu yana da nauyi kula da muhalli saboda muhalli rayuwarmu ce ma'aikatar magajin garin agres ta shirya wani aikin tattara harashi domin amfanin jama'a wata dama ce ta tattara kuɗaɗe na cikin gida domin fuskantar al'amuran kashe-kashen kuɗaɗe na bukatun karamar hukuma a cewar abdulrahman turawa magajin garin agadas a zantawar shi da tila amadu Da'irar komin ɗin Agades muna kan tsarin yunkurar da tattara shigar kuɗi a wani ɓangaren kuma muna faɗakarwa ta asa kishin 'yan ƙasanci. Dukkan ƙoƙarin da za mu yi ya danganci ne da alƙawulan da muka ɗauka. Ya waje ba talakawa su fa'inta da cewar an suna da 'yanci to kuma suna da yaunin da ya rataya a kansu da za su cika. Dukkan ayyukan gwamnati da na kwamin da na ƙananan hukumomi ya kamata kowa ya kula da su. su a ci gaba da aiwata su don a samu kyakkyawan sakamako haka zai soma ni da gudunmuwar al'umma su gane da sanin kulawar farko a kansu ne tara taya abokanan hulɗa tallafawa ne suke gwamnati ya dafa mu kuma na kwamin ƙananan hukumomi muna da kalubalen da za mu kai ma ɗauki kenan ya waje ba 'yan ƙasa su kuma su cika yaunin da ke kansu shine biyan haraji. Studio Bar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Gwamman mata da suka fito daga ƙauyukan kewayen birnin Yamai na tafiya kilomitoci da dama domin kwasar rairai a gabar kogin Isa saboda su saida. Daga cikin waɗannan mata akwai Adama Karimu mai shekaru 45 a duniya kuma yar wato mai ‘ya'ya bakwai, ‘yar asalin simirce da ke gundumar Walam a jihar Tilibiri. tana zagayawa a cikin garin Yamai domin neman masu sayan rairayin da ta ke kwasa. Ga kuma hirarta da Adama Dawaki. Shekara ta uku ke ga da nake kwasa rairai. Matsalar guda ɗaya ce wannan shekarar ta zo da rauni sosai. Shi yasa muke wannan aikin dai mu taimakawa 'ya'yanmu. Ina kuke samun wannan rairai wa kuke saidawa kuma a nan kuke saida shi. Gaskiya har kasuwar katako muke kai ta wajen masu sai da kaji ko wajen masu 'yan gunfuna da ruwa ke tsaya musu a ciki. Sai mu saida musu kwano guda muna saida shi ne a arba'in, wata kuma muna saida shi a hamsin, amma samun arba'in in yahi yawa dan da kyal kake samun hamsin ga kwano. Tun kogin isa sai katako muke zuwa, wata rana muna shiga uku wani bi kuma shiga hudu ga ini. Ba ni zowa nan ga gazahi cikin sanyi dai ne nake zuwa kuma da zaran damana ta kama sai in koma. Ya kuke samun wannan rairai a lokacin baciwar kogin Isa? Wallahi son kan. To yanzu da damuna ta shigo ba mu zuwa bakin kogin Isa dan tana cika amma dai muna zuwa baki baki inda ruwa suka wanke rairan mu kwasa mu tai mu sai suwa. In Isa ta cika ba mu shiga wani wuri in ka ce ka kwasa ma in aka yi katari rairan ga bangon gidan wani ne yake bai bari ka kwashe shi nan ga kuma babu wanda ya taɓa muna magana ko ya ce kan mu kwashi rairai. bai gisa waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su cikin wannan aiki matsalar dai guda ɗaya ce ba mu samu mu saida da wuri inda ma ana saidawa da ba mu jin ciwo inda an ce in ka kwaso ƙasan kana samun ka saida ta da har ma shiga biyar sai mu yi amma har kake saida da kwano guda ma da kyal a tsawon shekaru uku na wannan aiki wani alfanu ne kuka samu wallahi na to amfanin da dai na samu ciki duka abin da na kai kuka na ga Allah zai taho mini da sauki ina iya sai mu kaina wasu 'yan kayayyaki ga ini kuma ina sayan abinci cikin abun da na samu ina iya kashe arba'in wani bi talatin in muka samu kimanin ɗari biyar kowace muna gaggamawa tare mu tahi gari wani bi kuma in kai kaɗai ka tara kuɗinka sai ka nemi abun da zaka ɗan saye ka taimaka ma iyalinka don a yanzu haka abun da na ɗan tanada ina so in ɗan sarrafa shi da wasu 'yan kayan abinci don in tura ma iyalina. Madalla masu saurari ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.